Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma akan da 1530 a matsakaicin zango. Masu haron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan su a zangon FM. za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 19 ga watan Mayu shekara ta 2016 daga nan gundumar Columbia tare da kuma Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin. Kakanun labarai. Wani jirgin saman fasinjan ƙasar Masar da ya taso daga birnin Paris ƙasar Faransa zuwa birnin Alkahira ya ɓace. Sojojin Najeriya tare da taimakon 'yan yakin sa kai civilian JTF sun ceto wata ɗaliba ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok na 'yan Boko Haram suka sace fiye da shekaru biyu da suka shige. Amurka da matsar kuma suna ƙoƙarin farfado da shirin samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. To alaba da sa'a. matsayin gwamnati a halin yanzu shine eh, eh, da'a a kan doka kuma duk wani yunkuri na kin da'a a kan doka ba za a kau da kai ba ministan shari'a na najeriya abubakar malami kan kin mutunta umarnin kotu na dakatar da yajin aiki daga bangaren kwadago so no poisoning of water or crops in order to kill cows gwamna ajimobi ya ce kada a zuba guba ga ruwa ko abincin dabbobi don kawai a kashe shanu hakanan a jihar adama ma an gudanar da irin wannan taro a jamhuriyar nijar majalisar dokokin kasar ta amince da tsawaita dokar ta ɓace a yankin difa grace alheri abdu na tafi da shirin domin iyali yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Wani labari da muka samu da dumi-duminsa na cewa wani jirgin saman fasinjan ƙasar Masar ya ɓace. Wata kafa ta ce jirgin saman mai lambar tafiya MS-804 ya taso daga birnin Paris kafin tsakan dare a kan hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira. Kamfanin jirgin ya sa bayani a shafinsa na Twitter cewa jim kaɗan bayan jirgin ya shiga sararin samaniyar ƙasar Masar tuntuɓa tsakaninsu ta katse. kamfanin jirgin ya tabbatar jirgin yana dauke da fasinjoji 59 da kuma ma'aikatan jirgi goma idan ba a mance ba a watan maris wani mutum dauke da bam ɗin giri ya fashin wani jirgin saman fasinjan masar ya tilasta wa jirgin sauka a tsibirin cyprus a najeriya kuma jami'an rundunar soja suna yi wa ɗalibar makaranta ta farko mai suna amina ali da aka ceto tun lokacin da 'yan boko haram suka sace ɗalibai 'yan makarantar chibok a arewa maso gabashin Najeriya fiye da shekaru biyu da suka shige. Amina Ali tana ɗaya daga cikin kusan 'yan mata 300 da 'yan Boko Haram suka sace a garin Chibok a cikin watan Afrilu shekara ta 2014. Har yanzu dai ba a samu bayanin dalla-dallan yadda aka ceci wannan budurwa ba, to amma mai magana da yawan rundunar sojan Najeriya, Kanal Sani Usman Kuka Sheka ya ce sojoji sun ceci yarinyar ce daga ƙauyen Ba'ali kusa da garin dambuwa kanar kuka sheka ya faɗa wa abokin aikinmu na sashen turanci peter Kloti cewa sojoji sun yi wa amina ali tambayoyi a sansanin soja a garin dambuwa yanzu haka amina ali tana bai wa sojoji bayani sosai akan inda sauran ɗaliban da aka sace suke sojoji sun samu nasarar ceton wannan yarinya tare da taimakon 'yan yakin sa kai da ake cewa civilian gtf waɗanda suka yi wa 'yan boko haram kwantar ɓauna amina ali dai tana jego an kuma kama shi wanda ya yi kirarin cewa shi mijinta ne wanda ake tsammanin shi ma ɗan ƙungiyar boko haram ne shi ma sojoji suna yi masa tambayoyi amina ali ta kuma yi bayanin cewa shida daga cikin 'yan matan da aka sace sun mutu amma sauran har yanzu suna cikin dajin sambisa jiya laraba amurka da masar suka fara neman matakan da za a ɗauka domin farfaɗo da shirin samun zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa bayan da shugaban masar abdul fatah el sisi ya faɗa wannan makon cewa zai yi yunkurin magance wannan matsala sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban masar ɗin a birnin alkahira daga bisani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya bayyana godiya ga yunkurin da shugaba lcc yake yi na ganin an samu ci gaba a shirin samun zaman lafiya tsakanin laraba da isra'ila to amma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen mark tona bai ba da wani ƙarin haske a kan takamammen sabon yunkurin da ake yi na farfado da shirin samun zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa da ya wargaje a shekara ta 2014 ba tare da ƙulla wata yarjejeniya ba shi ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yaba yunkurin shugaban na masar masar da isra'ila sun kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya a 1979 yarjejeniyar farko da kulla tsakanin wata kasar larabawa da kuma kasar ta yahudawa ita kuwa kasar afghanistan bacin ranta ta nuna wa pakistan domin bata gamsu da wakilan da ta tura cikin kungiyar kasa da kasa da take kokarin shirya shawararin samun zaman lafiya da kungiyar taliban ba. gwamnatin afghanistan ta ce ya kamata pakistan ta mutunta alkawuran da ta yi na ɗaukan wasu matakai akan ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da suke gudanar da hidimominsu daga pakistan ƙungiyoyin sun haɗa da ƙungiyar taliban da kuma ƙungiyar haƙani waɗanda afghanistan da amurka suka ce suna gudanar da harkokinsu daga pakistan suna ƙaddamar da munanan hare-hare akan afghanistan ita kuma pakistan ta dage akan cewa tsakani da allah tana ƙoƙarin ganin wakilan ƙungiyar taliban sun halarci taron to amma ta ce wannan wani abu ne mai da zai ɗauki lokaci jami'an pakistan sun ce gwamnatin afghanistan tana garaje ne a saboda dalilai na siyasan cikin gida shugaba ashraf gani na afghanistan ya buƙaci pakistan auta kori ƙungiyar taliban daga ƙasar ko kuma ta ɗauki matakin soja a kanta to amma pakistan ta ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ga matakan sojan da aka ɗauka cikin shekaru goma sha biyar da suka shige ba manyan jami'an laƙin asiri na gwamnatin amurka sun ce akwai alamun masu satar shiga yanar gizo daga wasu ƙasashen duniya suna ƙoƙarin laƙin asirin 'yan takarar shugabancin amurka daraktan hukumomin laƙin asiri na amurka james clapper ya ce suna da alamun haka jiya laraba mr clapper wannan furuci wajen wani taro da aka yi akan matakan tsaro kan hanyoyin sadarwa ya ce tuni jami'ai daga hukumar binciken aikata laifuka ta fbi da ma'aikatar tsaron cikin gida suke yin aiki tare da ofisoshin yakin neman zaɓe domin daƙi da duk wata barazanar satar bayanai daga yanar gizo wannan zato ba zai rasa alaƙa da abubuwa da suka faru a lokacin yakin neman zaɓe guda biyu a baya jami'an laƙin asirin na amurka sun ce satar shiga kafofin yanar gizo ya ya zama ruwan dare a shekara ta 2008 haka al'amarin ya kasance shekara ta wato shekaru hudu daga bisani domin masu satar bayanan yanar gizo daga kasar china suna auna shugaba barack obama da abokin hamayyarsa mitt romney To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya laraba shugabannin masu hamayya da waɗanda ke cikin takaici a ƙasar venezuela suka yi ca a titunan caracas babban birnin ƙasar domin yin jerin gwano zuwa hedkwatar hukumar zaben ƙasar domin buƙatar a yi zaben jin ra'ayi na kawo ƙarshen mulkin gurguzu ta shugaba Nicolas Maduro. To amma 'yan sanda da sojoji suka ja masa birki domin sun tare dandalin da masu zanga-zanga suka shirya taruwa a wurin suka harba musu barkonun tsohuwa a cewar shaidun gani da ido. Ɗaya daga cikin masu zanga-zanga mai suna Carlos Rodriguez ya ce sun gaji da cin hanci sun kuma gaji da yin dogon layi kai sun fa gaji. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla da alamun hukumomin Najeriya sun fara tunkarar tarzoma tsakanin manoma da makiyaya amma da farko bari mu je Abuja inda majalisar ministocin kasar ta yi taronta na mako karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari cikin batutuwa da suka duba har da yajin aiki da wani bangare na kungiyoyin kwadago suka shiga ga karin bayani kan abin da suka tattauna a ci gaban rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana. ministan watsa labarai na najeriya alhaji lai muhammad da yake tattauna da manema labaru bayan da aka kammala zama ya ce majalisar ta yi gamsu cewa 'yan najeriya sun fahimce ta kuma an gano cewar duk matakan da ake ɗauka na kawo gyara ne kuma ta jinjina ma wani bangare na kungiyar kwadago ta najeriya da bai yadda ya shiga wannan yajin aiki ba tun ma kahin kotu ta ce ta hana ko ta haramta a yi shi to ko da yake gwamnatin ta yanke shawarar cewa za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata domin kawo sulhu da maslaha ministan shari'a na najeriya bakar malami ya muna tsokaci akan bijirewa umarnin kotu da wani bangare na 'yan kungiyar kwadago tuka yi yana mai cewar ai doka tilar ne ta yi aiki a kowane lokaci a cikin ƙasa in ba haka ba za a ci gaba da fuskantar rudu da hayaniya ne ba tare da bin alƙibla ɗaya ba lamura ne na abin suka danganci da'a da doka da oda kuma abin da gaskiya al'amari do wasu mu'amala wadda mutum zai yi akan abin da ya danganci mu'amaloli na rayuwa da matsayin sandan ƙasa doka ta yi tanadi tsaye a kai saboda haka gaskiya al'amari shine ba za ka hana mutum ya yi yadda yake so ba amma kuma ainihin ba za ka yanke hukuncin cewa ba zai ga yadda baya so ba idan ya kasance ya yi ya kiɗa kan tsari na doka da oda matsayin gwamnati a halin yanzu shine Eh, da'a a akan doka kuma duk wani yunkuri na kin da'a akan doka ba za a kau da kai ba dangane da shi za a tsayu a ga cewa ainihin doka ta yi aikinta na ganin da cewa an yi da'a akan doka da oda ministan shari'a na najeriya kenan kuma babban lauyan kasar abubakar malami yana tattaunawa da manema labaru bayan da majalisar zartawa ta kasar najeriya ta kammala taronta na mako-mako a abuja inda aka yi nazari akan abubuwan da suke biyo bayan bijirewa umarnin kotu da kuma yajin aiki da wani bangare na kungiyar kwadago ta shiga a daidai lokacin da gwamnati ke neman daidaita al'amura a cikin kasar umar faruk musa amurka a abuja nigeria alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sa hukumomin najeriya a dukkan matakai sun fara ƙara mai da hankali kan tashe-tashen hankula da suke aukuwa tsakanin manoma da makiyaya fitinar da take janyo mummunan hasarar rayuka da dukiya mai yawan gaske a taron da ya jagoranta a jihar oyo jiya laraba gwamnan jihar abiola ajimobi ya shawarci manoma kan kyautata dangantaka da makiyaya ga rahoton da hassan umaru tambole aiko mana So, no poisoning of water or crops in order to kill cows. gwamna ajimobi ya ce kada a zuba guba ga ruwa ko abincin dabbobi don kawai a kashe shanu ajimobi ya kara da cewa tẹ́wọ̀ bá ti kúrò ní north àbí northern states ní gbogbo south kò sí kò sí ìlú tó dàbí ọ̀yọ́ state nípa àṣepọ̀ haúsá yorùbá fúlàní kò sí. ce idan aka bar arewacin Najeriya dukkan kudancin Najeriya babu jiha mai daɗin zama ga Hausawa, Yarbawa da Fulani kamar jihar Oyo. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Leye da cewa ya yi. What we are doing today is laying the foundation that peace is very vital in Oyo State and issues that will take life and property. We don't want what I may call an incident that happened in Enugu State to happen here. It will not happen here in Jesus' name. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo ya ce abin da ake yi shine a samar da zaman lafiya mai muhimmanci a jihar Oyo. Kana ba a son abin da ya faru a jihar Enugu ya faru a nan jihar Oyo. Shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello ya ce bayanin gwamna a Jimobi yana da muhimmanci. muhimmanci. Eh, a taron na yau an bayanin da ya zo ya yi cewa za a fidda mashanu burtoli kaga ya faɗi magana wanda take tana da muhimmanci. ya nemi wato a daina sawa shanu guba a cikin ruwa da ciyawa ya kaga shi ma wannan kiran. magana nan da ya zo ya faɗi ya faɗi magana wanda ta dace kuma wata muhimmanci wanda take tana da kyau. to ya ce za a ba ku wani fili amma za ku rinka biyan wasu 'yan kuɗaɗe kaɗan ko kuma amince da wannan. to wannan kamar filayen nan da ya ce za a bada kaga ba filata ni mai shanu ba za a iya a bashi fili guda a ce ya za ta sami sannan kaga akwai matsala daga ciki amma kuma za a sama muku magani ruwan sha da kuma wasu ababen jin daɗin rayuwa mm, to irin wannan kaga abin da shawara ya zo ya kama akan dattawan mu shugabannin mu filani sarakuna shi za a zo a tattauna ba to a zo a gaya mishi a rubuce to ko me mahalarta taron za su ce wakili Nusa Adamu wallahi taron nan mu yi muna da magana da gwamna Aji Mobi yayi mun ji munna me ya burge ka a ga magana da ya yi maganar da ya yi tsakanin makiyaya da manoma ya kawo shawara wanda za a zauna lafiya mu kuma mun ji daɗi maganarsa governor give us how and how to manage ourselves with fulani herdsmen manomi da ramola yomi ya ce gwamna ya nuna musu yadda za su zauna da makiyaya fulani hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya egungun jọ bí olórin ọba dé ọmọ tó jọ bàbá ẹ̀ púpọ̀ jù o. duka hukumomin tsaro sun halarci wannan taro na Abadan. haka zalika jihar adama rundunar 'yan sanda ta jihar ta kira irin wannan taro tsakanin manoma da makiyayan na livestock da land da agric da wanda yadda kuke ba da shawara duk za a kira su za a kira ku a zauna ko da wannan abun ya ja faru wani ya shiga gonan wani don allah a yi haƙuri akwai manyan gafunan kun zo wa'annan wanda aka shiga gonarsa a ji a samu ire-iren da su sai a tafi wurin 'yan sanda kada a ɗauki hannu ko kada a ɗauki kamar yadda wani ya fada cewa inspector ya ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni Ayi yi haƙuri kar a yi wannan fada wannan fada ɗayan nan da za a yi shi ne zai kawo fada gaba ɗaya ya tashi to a ringa ko manomi ko makiyayi a ringa hakuri kwamishinan 'yan sandan jihar adama da ma masu ruwa da tsaki kenan yayin wannan taro na fahimtar juna da rundunar 'yan sandan jihar ta shirya domin samar da zaman lafiya tsakanin makiya da kuma manoma to ko mai mahalarta taron ke cewa alhaji usman liman damsa jigo a kungiyar fulani makiyaya ta ta allah ya ma yaba ne da wannan mataki da rundunar 'yan sandan jihar ta dauka kullum irin wannan an sha kira mu a gamen house a wa'ansu gurare daban-daban dai mukan ba da shawarwari amma har yanzu dai ba mu taba gani cikin shawarwarin da muka bayar an dau mataki ba kuma idan har ana zauna kawai a ba da shawara kuma a bar shi a wurin so ba za a samu biyan bukata ba ina fata wannan mai yiwa za a dau mataki E tabbas a mu kadai mu a gungiyanshe makiyaya ko kuma manoma mu kadai ba za mu iya ɗau matakin amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su haɗa kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci a cire son kai ko bambanci ko kabilanci a zo a ba kowa hakinsa za a dan samu zaman lafiya. su ma dai manoma sun fice a shirye suke su ba da nasu haɗin kai domin kulliya ta biya kuɗin sabulu. Mr. Ziratun ba da ke cikin shugabannin kungiyar manoma a jihar Adamawa ya ko ba da shawarar hanyoyin da ya kamata a bi to mu dai ya kawo dai kwamishina polisi ya yi tunani ba abin da ya kamata a yi ya kamata ya kira tsakanin manomi da makiyaya a zuwa ta tuna ne ya sa muka zo ta tunawa kuma gaskiya ya yi tunanin makyau domin da muka zo samu fahimci juna nake gani dume ba burtali in ba burtali in nan akwai damuwa tsakanin shanu manomi suna da damuwa ba fili noma su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma a kai shanu kuma ya zo yanzu zai kawura domin inda shanu ya bi gobe ya zo wurin zai bi ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga kamaru yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi fatakwal ba hanya a kashin taron da ya ma rattaba hannu a tsakanin makiyaya da kuma manoma ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya bisa gaskiya yunkurin ci gaba da fafatawa da 'yan ta'adda da suke amsa sunan Boko Haram da sauransu a yankin Difa na jamhuriyar Nijar majalisar dokokin kasar ta amince da bukatar da bangaren zattasuwa ta gabatar mata na neman a tsawaita dokar ta bacin da aka kafa a yankin wadda ya kare karshen watan jiya Suleiman Mini Barma yana da cike ban wannan rahoto Honorable Hamma Asa shine shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kula da harkokin tsaro. Wannan ƙara shiddada shi ne an kai saboda an yi shi na wata uku a lokacin da ya wuce to an gani wannan doka da an ka ɗauka ta samu ta kare sauran mutane saboda sojojin da an ka sa da waɗanda duk suke kula da wannan aiki wato sun samu an yi e, duba dare da rana bisa ga duka wani mugu wanda za shi shigowa in lokaci ya yi akwai lokacin da ya kamata kenan kowa ya jaye kenan in an ga mutum a cikin lokacin nan an san mugu ne kenan za shi gamuwa da wato hushe 'yan doka matsaloli waɗanda sun ka huskanci al'umma na yankin defa akwai yankunan bakin wake sata na dabbobi da mutane da an ka ɗauke daga wuraren da suke zama inda suke noman e, tugande inda suke kaman kihi inda suke kiyo dole ne ke nan gwamnati ya ɗauki kwakwaran matakai san a samu a kare mutane da dukiyarsu. Ministan tsaron ƙasa Hasim Masaudu ya yaba wa 'yan majalisar dokokin saboda amincewarsu da wannan mataki. Duk abin da ake difa cikin yakin da ake wajen can da yardan asamble ne. In babu yardan asamble gwamnati bai da incin ya yi shi. Don wannan ne duk wata uku da zuwa wata uku muna tambaya gwamnati ya ba mu izini mu ɗauko waɗannan mataki da ake ce ma ita d'urgence. Dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNSD ta 'yan adawa Honorable Murtala Alhaji Mamuda ya ce duk da sun yi na'am da matakin tsawaita dokar ta ɓacin za su sake kiran ministan na tsaro ya hallara a majalisar domin jin ko akwai wasu matakan da gwamnati ta ɗauka. Za mu musu tambayoyi da yawa kuma muna son su ba mu eh, haske za mu shiga matakan da ya kamata mu a mu na zabu ga abin da ya kamata su saboda wani abun kar a bari ya kamari ya jima da yawa in ya jima da yawa matsala ne za ka ga ya da shigowa an jihar halakun bin watan wannan sai dai wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa na gundumar gure da ke kan iyakar jihar zandar da jihar difa sun ɗauki matakin ko oho a lokacin da ake kaɗa ƙuri'ar tsawaita dokar ta taɓacin saboda a cewar su ba a ba su damar tsokaci a zauren majalisar ba a kan wannan batu hasalima ɗaya daga cikinsu wanda bai yarda in naɗe muryarsa ba ya ce suna da bayanai da ke cewa mayakan boko haram na amfani da kasuwar garin subdu da ke gabas gabashin gure domin sayan cimaka da sauran kayayyakin bukatun kungiyar amma kuma ana nuna wa wannan lamari halin ko in kula in ji shi sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe 1 da minti 21 na dare agogon mu a nan gundumar columbia wato 6 da minti 21 agogon najeriya nijar da kamaru 5 da minti 21 a ghana ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da masu saurari assalamu alaikum barkam da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya bayan shekaru biyu da wata ɗaya da ƙungiyar boko haram ta sace 'yan matan sakandaren chibok 'yan ƙato da gora da ake kira civilian jtf na jihar borno sun ceto ɗaya daga cikin 'yan matan da rai Kashe garin bular wannan labari wakilin Haruna Dauda biyu ya yi hira da ɗaya daga cikin waɗanda suka ceto Amina ga bayanin da ya yi wa Haruna. An same A ba ba an shiga da su a kan an a ana tira kaza ana zirga-zirga sun ci harbe-harbe sai suka gudu. Dan da aka gudu su ne samu aka tare a wurin ba kan suna turma wurin kuma shiga mutane mu din ne suka mutum motsin su suka wace sai nan din ne aka samu aka tare to ita ne ita kare ce yar shigo a cikin su mijin shi wanda aka dan daura musu aure a can da suka haifi yarinya daya din yaro mufi ne kuma tare da shi aka kama shi mu da wannan mufi ne lokacin da aka shiga mufi shi ne aka kama yaron da karfi aka je aka daura musu aure. dole ko da na aka yarinya ma yana fada aka mijin ma yana fada haka. yanzu yar nasu ita yadda aka ga suna dauke da za ta kai kamar wata nawa ko shekara nawa a hannunta Yaron ba zai wuce ko wata biyar aka ba wa hannunta ba ai ta an samu ku da bakinta cewa ita ya tana daga cikin yan matan cikin a mun santa muna tare ni dan cigo ne na san mahaifiyar na kai wajen maman da baban da ya rasu maman ya rungume ta sun fade muna rike su yan wasu sun taru sun nema ba mu bar musu muka ce wannan ba zai yi ba aka tura su gida da wa eh iyayen naka kuma sun ganta sun a wa mun ni ne na je na yi salama kofin gidan su na ga maman na ce to maman ki zo sai ta ta fita na ce ki je ki duba wajen mutane da ta gani ta ce amina kawai su tarin ta sai jura ta kuwa sai ta kama kuka sai yanya tana ce kar karki kuka ban san zamu sake haduwa duniya ka kashi Allah ya hada mu wannan abu farin ciki ne karki kuka karki kuka abin da yarinya take fada suran matan ina ku ga kai su abin da take fada ta ce a cikin su guda shida yara su amma sauran duka suna wancan jeji ne na'am a wannan jejin sambisa din eh kuma dukkan su suna da rai kuma an aurar da su duka ya tace duk an aurar da su yanzu haka suna warwatse kenan abin da take fada mana kenan to jin kadan bayan jin labarin na kuma hira da Lawal Zanna, sakataren kungiyar iyaye 218 da har yanzu ba su ga 'ya'yan nasu ba kan ceto Amina ga bayanin da ya mani. in labari da gashi na yau kan muna cikin farin ciki abinda ba mu taba tsammani ba ya zo kwasham kawai muka nan muka samu ɗaya daga cikin 'yan matanmu. To ya ne aka aka same ta kuma ina aka same ta? da aka sami aka kawo wato civilian jtf na kasan dambuwa neighboring local government namu sun fita operation to anan suka hadu da su suka shigo suka ce da take ita ɗayar makaranta ce na secondary chibok sai ba su tsaya ba suka ɗauko ta a cikin motocin su da suka su motoci guda uku sai suka shigo chibok da suka shigo chibok kafin in ji labari sun riga sun wuce har kauyen balala inda mahaifiyar wannan amina take da suka kai ta gida abun mamaki garin gaba daya yadda wanda ya kasance tare da su suka kowa dai yana gani kamar wani sabon abu ne ya faru wanda ba a yi zato ba to shi kenan sai nan da suka zanna suka je maman ya ta ganta da yake babanta ba da nan mamanta ne kawai sai ga shi na maman ta fashe da kuka sai suna ba maman hakuri a yadda shi kamar da namu na JTF yake ga mun babanta ba ta da rai mamanta ne kawai take nan amma ne ma autan autan tana ita ne kawai yarinya a wajen uwar madama a gidan maman ta zana yanzu long ne dama for almost two years wannan ita ta kamar wani tabon hankali ma ya dan siyasa ya kawo maman yanzu haka dama da yanayin da maman take ba dama ita kaɗai ne dama ita ne kauta a wajenta. to ba mahaifinta ya rasu bayan an sace ta ne ko kuma ya rasu tun kafin a sace su. Eh tun kafin kafin a sace. Da aka bani labari kuma sai na ɗauko moto da a akan cewa zan je kafin je muka haɗu da su a hanya da muka haɗu da su a hanya muka zo muka zo gidan kamar da na JTF na Chibok. a nan muka haɗu sai na ce to a bani izini mana in yi mata wayansu tambayoyi kila da yake ni ne nake shiga ni ne sakatare na wannan tafiya kar wani ya tambaye ni yaya kuka yi da kuma me ka tambaye ta da shi za a tambaye ni sai aka shi wannan kamar da na dambuwa ya ce eh kan mu yi hanzari wannan shine farko idan da yake mun samu ta muka kawo ta muku kar mu zo mu je kuma mu samu wata kuma a hana mana cewa kuna zuwa ku yi hanzari da wayansu bayanai mutane su ji ka yi hakuri sakatare ku yi gaisa dai da yare ka tabbatar a kan cewa ita ne ɗaya daga cikin ɗaliban nan to shi kenan bayan da muka kare muka yi gaisuwa da ita shi kenan dai suka shiga mota suka ce za su kai wa sojoji na dambuwa to shi na nan muka rako su suka fita muka koma gida yanzu aka tana wurin ita dai ta koma ta koma dambuwa to daga dambuwa mai yiwa za a kai sa maiduguri yawa to wani hali take ciki tana nan da ita Eh, da yake san yanayin zama da mutum ya shiga cikin halin da ba shi ba yana nan da bai ta samu eh, jikinta da yana nan da somehow haka amma kuma tana nan da ja a hannunta kuma dan da ban tambaya ko na sama ke ko namiji ba. Kafin ceto Amina, shirin domin iyali ya samu tattaunawa ta musamman da wata da ta samu kubuta daga hannun 'yan kungiyar wadda ita ma aka yi mata auren dole ta kuma kubuta da tsohon ciki ga soman taɓin hirar. Mun sha wahala ba na wasa ba kuma mun sha sanani. Ban san man zan fita har zan sake ga mutane na ko ɗaya ba. domin na riga na cire tsammani a ciki a yanda nake shan azaba da wahala a hannunsu suna ba mu wahala ga rashin abinci ga suna dukan da fatan Allah ya yi wa 'yan matan Chibok da kuma sauran matan da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da garkuwa da su wannan jin kai Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilan namu Haruna Dauda biyu da Sanusi Adamu da suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. Sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To ma da hali yanzu kuma ga tashin karin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Wani jirgin saman fasinjan ƙasar Masar ya ɓace wata kafa ta ce jirgin sama mai lambar tafiya ms 4 ya taso daga birnin Paris kafin tsakan daren jiya akan hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira. Jama'ar rundunar sojan Najeriya suna yi wa wata ɗaliba mai suna Amina Alli tambayoyi ita ce ɗalibar farko da aka ceto daga cikin 'yan matar da 'yan boko haram suka sace daga makarantar chibok a arewa maso gabashin najeriya fiye da shekaru biyu da suka shige jiya laraba amurka da masar suka fara neman matakan da za a ɗauka domin farfado da shirin samun zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasina bayan shugaban masar abdul fattah el sisi ya faɗa a wannan makon cewa zai yi yunkurin magance wannan matsalar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban na Masar a birnin Alkahira. Kasar Afghanistan kuma ta nuna bacin ranta ga kasar Pakistan domin bata gamsu da wakilan da ta tura ga taron da za a yi na kokarin shirya shawararren samun zaman lafiya tsakaninsu da kungiyar Taliban ba. a gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan safiyar sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin na kasa ba kasawa ba kamar na madadin jima'a ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da cuba hero diyo ne da kura da akin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya jimmy cook da ya rika masa a nan nisa habu mamali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.